Shirin yau da gobe ake saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com da sashen hausa.com. Sunana Maryam Dauda. shekarar shirin yau da gobe zai leƙa ƙasar kamaru don jin mahimmancin watan azumin Ramadana ga matasa. Sai a gyara zama domin jin shirin na yau da gobe. To ba tare da bata lokaci ba zan koma gefe guda in ba wakiliyar muryar Amurka Maimunatu Sado fili don ta gabatar da bakon nata da za su tattauna akan maudu'in na yau. Masu sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin yau da gobe. To a yau dai shirin mu zai eh, danganta ne ga ainihin muhimmancin watan azumi wannan wata mai albarka ga matasa baki daya wanda wannan hirar zai kasance ne da malam imam shehu awal na birnin duwala. malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu hajja maimuna barka da warhaka da fatan kun tashi lafiya ya gari ya aiki ya kowa da koya kishirwa kuma to Allah ya bamu lada Allah ya samu dace Allah ya sa mu muka fara lafiya mu gama lafiya to malam mun san cewa ainihi matasa mutane ne waɗanda suke yawan wasa da addini Eh, sallah azumi ko na nafila ko azumin gama gari da sauransu amma zaran dai idan aka ce wannan wata mai albarka na azumin gama gari ya zo sai mu ga cewa matasa suna cincirindo zuwa masallatai da kuma yawaita sallah da kuma natsuwa ga duk wani matashi inda dai wato watan ramadana eh, idan dai har an shiga watan ramadana to mai yasa hakan ke faruwa a kowace shekara musamman cikin watan ramadana wasalatu wasalamu ala shirafin mursalin sayyidina muhammadin wa ala ali wa sabih wa man walahu bi isani ila yawmiddin amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu to hajjami muna wannan tambaya ce mai kyau mai ma'ana wanda samari suke wasa da addinin musulunci wanda ba su cika rike sallah sosai musamman sai a ramadan ake gani masallaci ke cika da shauransu a ramadan din masu in ramadan ya kai sha biyar ga kuma ya fara dan abin nan kaga ya fara rere rere haka amma tun daga farko farko ramadana zuwa sha biyar ga ba masa ka tsinke eh, ba wani abu ya ji haka ba saboda an yi wa addinin musulunci rikon sakanan kashi shine kawai amma kin ga lokacin annabi lokacin sahabban manzon Allah ai samari ne suka rike addini eh kashin bayan musulunci samari ne suka daga shi ka gani saboda haka ba ba tsofaffi bane samari ne su ne kashin bayan musulunci to sai zaman to aka sai kuma aka samu wanda yanzu wai su a wadda tije ake gani a masallaci wai ana gani kamar addini na tije ne ba haka kuma ba haka bane ka gani ko a shi kaga samari suna da ma da za su bayar musulunci sosai ba karami ba a gani to wansu suna shagaltuwa da ƙuruciya suna ganin kaman ƙuruciyansu suna ganin kaman kuma mutuwan nan ba ta sallama don ba wanda ya san da zai mutu a gani daga cikin abubuwa guda biyar aka hada ranar da mutum zai mutu bai sani ba a gani saboda aka mutum ya tsaya ya amfani da hankalin da ubangijin Allah ya bashi yawa kar ka ce sai ramadana shi sa ke ce musu yan umura da an gan su a masallaci an san fis duk an san fuskokin su an umura ke ce musu to kaga wannan ko ba daidai bane a maka etiket a sa maka suna wa yan umura a ga an lanka maka wani abin nan wani stika jiki daga azumi ya kare shi kenan ba kara ganin ka ba wani ma da azumi ma kafin azumi ya kare azumi na 20 20 da wani abu ta ga su masallacin ya fara dan ja baya sai ga wani suka saba sallan nan su ne dai still suke zuwa masallacin ka gani ko saboda haka wannan ba daidai bane kuma akwai ma wanda kuma samarin ba dattijai wai ga mutum ya zo masallaci an yi sallan isha da shi an yi tarawih wai shafa da wutar shi kama hanya fita wannan ko ba tsari bane eh manzo Allah yake da man kama ramadana imana waqti saban gufira lahu ma taqaddam min zambi yace wanda ya ce wanda ya tsaya a wata ramadana ya yi ramadana ya tsaya a tsaye wani ramadana gaba kiɗa ida kuɗi yana neman lada wajen Allah Allah ya gafarta ga gaba kiɗa a gani to zunuban ma wanda ya gabata da wanda ya zuke ma duza za gafarta to amma mutum da an yi an yi ana za a shafa dole to shekaru mutum ba waje je a gida ai ba hana kai nafila a gida ba ko za ka yi nafila a gida ya ka yi shafa dole a masallaci da liman in ya son ka je gida lokacin kurin kai wutarin ka wutare ra ɗaya ne ko kuma kai wutar ba za ka ƙara na wutare ba kuma ba wutar biyu a dare ɗaya sai ka sake yin wani shafa ko da raka biyu ko raka hudu kai sallaman ka kaga shikenan ka raya dare kuma cikin gidanka amma a na masallacin kai shafa da wutarin kaga wannan kuma shi ma wani rashin sanin ne sai ga mutane suna fita fiye wara su yi a gida kuma yawanci ma ba gidan aiki ba yi komai a gidan ma a gani ko wannan ba daidai bane a gyara to malam kai magana akan cewa ana yi wa addini riko da su sakainin kashi to shin baka ga cewa abun ka iya zamo rashin tarbiyya ne tun a farko wanda watakila iyaye ba su dinga riƙe hannuwansu zuwa ko masallatai ko kuma nuna musu muhimmancin wato yin ibada ba kawai sai watan ramadana ba? Eh, Hajiya Maimuna wannan maganin ki gaskiya ne. Akwai iyayen da suke zuwa da yara makara masallaci, ta amma ba su gaya musu ka'idan ma masallacin. sai a zo da yaro kaga yaro na ta ihu ko ma yana shiga ga mun mutane yana sallah kaga kafin ka zo da yaro masallaci zaka ce to kaga kai za mu je masallaci ba wajen wasa bane ɗakin Allah ne kaga ya mishi haka ha gani ɗakin Allah za mu je to kuma sa'an nan in kaga mutum na sallah ba a wuce gaban shi haramun ne kaga ya mishi haka to kaga zai ji in an ji haramun ya san abu ne mara kyau kar ka wuce gaban mutum yana sallah ka gani kuma aka je ba wasa in ke yake ba kaga mutane suna nutsewa kai maka nutsu zaka samu lada zaka shiga gidan aljanna ai yaro shi ma ya san an ce wuta ya san wuta ya san aljanna ai aljanna duk da bai taba gani ba sunan shi ma kurin da dadin ji aljanna amma an ce wuta fa kaga wuta ya san wuta a da shi yake dafa abinci ya sai na kone kuma to kaga kana ga yaro wannan to ba ashe mu dauko ƴaƴan mu kurin mu zuru su masallaci ba ma ja musu kunni akan haka ka ga su ta ife ife suna abu kuma yanzu ga wani sabon salon da aka samu yanzu yaran sun zama kamar ƴaƴan ajanu da manzo Allah ya ce daga magariba ta yi ko sai ƴaƴan ku a cikin gida dan lokacin fitowar ajanu ne alfa da shi da dauna abu to amma sai ga lokacin nan yara ka bara ka neme su ka rasa amma da an kira sallan magariba za ga sun fi fito ana sallah ga su yara suna mana ife ife kuma duk ƴaƴan iyayen suna masallacin mun yi magana mun yi magana har mun gaji kamar dai iyayen tsaurin iyayen suke ji ba sa iya yaran su magana su yi musu faɗa su ce ana kiran sallah an aka kira sallah ne su ake ba gunda manyan suke so kuma ku ne so don ku ne manyan gobe ba a gaya musu haka ka gani kowa na tsoron zai yanta mun yanzu ko mun fi tsoron ku ko mata da yaya akan ma komai don kana tsoro kaka yaro faɗa uwar ce ta zo ta fada faɗa ta taimaka masifa eh saboda haka wani lokacin ba kamar ku ne umar a baya sama abin hajja maimuna yawwa don kun gama da mazajen ana tsoron ku kuma kun sa ba ko sa ayo ku fada idan ko da uban shi ne mishi fada za ku zo ku fara bambami ku fara hargowa kaga yaro kuma na gani har yi reni ma shiga tsakanin shi da uban shi ka gani ko mu kuka ja mana wannan shine gaskiyar zancen eh to rashin tarbiyyar ne tun farko ne daga gida wallahi To wannan magana da Malam ya yi akan cewa rashin tarbiyya ya dangantawa iyaye mata wanda kuma mun san duk da cewa ba shine batun da muke tattaunawa a kai ba amma kawo maganin da kai ne mun san ainihi a ragama a hannun mazaje suke musamman a yayin da mutum zai fara aure wanda aka umarce shi da ya aure wato mace ta gari wacce za ta iya ta tarbiyyatar masa da wato ‘ya'ya su zamo ‘ya'yaye na gari <laughs> to wannan kenan wanda muke gani cewa ba adalci ba ne malam ya cewa matan din ne suke mai da ‘ya'ya su zamo hakan kasancewa ainihi namiji yana da zaɓi to dai bari na dawo kan batun malam me ya kamata wato matashi ya cikin wannan wata mai tarin albarka muna gani iyaye suna abubuwa da dama wajen kyautatawa shin matasa ma ana kiransu da su yi su wato zuwa masallacin da kuma kyautatawa cikin watan ramadana kamar yadda ake sadaka da sauransu to a muna abin matashi ya kamata ya wannan wata mai alfarma wanda yake shine tsari na tara a wata a kalanda na musulunci abin da yaro ya ga iyayen shi na yi dole shi ma zai yi na alheri yawa shi ja idan ya ga yana zuwa sallah shi ma dinga bin su masallaci ko da yaushe ana sallah nan da shi ana sallah hamsu salawati ana kuma sallan tarawihi haka kuma lokacin kiyamul lele ma wato tahajjud zo a tafi da shi shi ma ya gani a haka tun yaro na karami yake tankwara shi har ya saba da wannan amma ba wai burgiya bane kaga kana ibada ɗanka baya yi kuma ba ruwanka ba ka damu shi ba kai so ba so bane wallahi ba so bane ka gani so shine ka tsira abin da kai so baka so wutan jihar mai taba ka to ka tabbatar da cewa kai ma dan ka ruwa wutan jihar bai taba shi shine soyayya amma wadan ka bar ka a cikin AC na kwance baka so ka tashe shi ba kai ciwon kai za ka yi za ka fita cikin ka je masallaci ka bar shi na kwance wannan ba daidai bane ko ki bar danki na kwance ko yarki eh ba shine soyayya ba soyayya shine ki abin da kike neman tsira ki sa ta tsira ta ma ko mu gudu tare mu tsira tare wannan shine gaskiyar zancen duk abin da aka sa aikin alheri idan ma mai dukiya ne yaro mai dukiya a hakuri ta mishi yadda ake cire miskinai ko da ruwan nan ya siya ya kawo masallaci eh ruwa irin na eh, na roban nan ya siya ya kawo masallaci ko da mutum goma ko ishirin suka sha ba karamin abin nan bane haka manzala ka ce walau bi shiki tamri ko da ce ko nemi aljanna ko da tsagin dabino ne balle ka ba mutum ruwa ba wa fiye sadaka kuma shine sadaka sadaka ruwa a gani musamman ma wannan wata na Ramadana a koya yara wanda musamman ma yaro yana dan abin hannu matashi na dan abin hannu a sa mishi wanda dinga yi ya dinga taimaka ga jeyu ya dinga taimaka kuma iyayen shi ma ba lalle sai kullum a dinga mishi a dinga mishi a nuna masa cewa lalle ko da kuna da shi ko da a jikin ku zai samu a nuna mishi a dinga yi na dauki yana so wani abu yana kai gida ana amfani da shi saboda me saboda ana kuɗaitar da shi ne saboda in ya tashi shi ma iya kare gaji rowa don wani rowan daga gida ke gada eh saboda haka ala kulli hal wannan irin shine da yaro zai dinga ya ci gaba da wannan wannan watan ramadana kuma yana zuwa masallaci na jin tafsirai abinda ina abinda Allah ya hana da wanda Allah halatta a yi shi Shin ko daga shekara nawa ya kamata a fara koya wa yara yadda za su yi azumin watan Ramadana? Kafin ku ji amsar wannan tambayar daga Malam Imam Shehu Awwal, ku dan shakata da wannan wakar. مرحبا بك يا رمضان مرحبا مرحبا يا رمضان يا مرحبا يا رمضان mushuu magaceegu bilaha u mudnaa macbuudku ammaanayn ya shuu magaceegu bilaaw mudnaa macbuudku ammaane ramadaan taajir bishii la misoobay islaamku midoobay miyaa ramadaan diin iyo masu saurare har yanzu dai ana tare da shirin yau da gobe shirin matasa daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to ga malama mai maimunatu da ci gaban tattaunawarta da malam imam shehu awwal To wasu shekaru ne malam ya kamata a ce an fara horas da yaro game da eh, azumin watan Ramadana. domin so da dama wasu iyayen zaga tun yana karami wasu kuma za ga cewa suna ɗan sakaci game da horas da yaran ɗin har ya kai ga idan ya kai ga zuwa matashi kuma ya fara kangarewa sai ka ji baya iya wato kaiwa ma zuwa la'asar Eh, a lokacin da ake cikin ma watan ramadana suka ga yana yawan wato kokawa na'am malama muna wato shi yaro karami lokacin da ake ta fara tankwar da shi akan addinin musulunci ba ma azumi kawai ba abin da ya kama ga sallah ga biyayya abubuwan da ya kamata na eh, na nagarta haga musamman ma azumin kamar da ake duki a cikin muke magana to yaron ya samu shekara bakwai eh lokacin nan kasan ya san me yake yi ya fara dan gane wayo ya fara dan wayo to lokacin za fara sa yana sallah ko da dai birgi birge yake dai a sa yana yi kamar ra'aitan nasa haka azumin ma a sa ya dauka in lokacin sahur ba ya tashi a tashe shi a bashi abinci ya sayar da kowa wallahi kara hana shi sauro a bar shi yayi sauro a dinga kula da shi haka in ya kai sha biyu in ya ci lajin yunwa tun da safe dai a bashi abinci shi kaga ya rabin azumi a gani a hankali a hankali a hankali a hankali wata rana sai ga zai kai karfe biyu wata rana zai kai bayan la'asar kaga bayan la'asar ya ci abinci shi haba ba ne ai ya kai a gudu ma ai an ji ba da kada kira sallah ta kaga lokacin da yayi in ya kai daya to shikenan fa zai ga ashe ashe abin ba wahala ba doriya ne kawai to kaga gobe ma zai ce zai yi kaga ya kwana biyu a jere sannan na sa ce a yaba shi a ci abinci a gani to haka da ya za ta yi haka da haka kafin a cikin wata ya kare za ga ya azumi goma ko azumi sha biyar ko azumi bakwai haka dai gashi nan to kaga wani shekara kuma haka irin litinin alhamis nan ma in yace zai kara hana shi a gwada mishi to kaga har yake lokacin da kai shekara goma a rayuwar duniya da ya kai shekara goma nan fa to lokacin ya fara fashi dan gwari ana zare mishi ido Eh, a zara zara mishi ido a ce a sashe ya kama a dole dole to wannan shi kenan sai ga abu na tafiya hankali hankali daga shekara bakwai ne ibada ma gaba baki daya sallah da shauransu a gani da ya kai shekara goma yana malaman fiko suka ce an ya kai bai ba ma a dan da ke shi dan lokaci a fara zara mishi ido dan ya fara shiga hanya irin na manyantaka ina fata an fahimta To wasu hanyoyi ne malam da matasa za su bi wajen wato inganta kuma imanin su. duk da cewa wasu na cewa cikin watan azumin wato ramadana mutum na iyaye wasu ibadu waɗanda za su ya su daɗa ƙarfafa imaninsu to matashi wasu hanyoyi ne shi zai iya bi wajen wato ci gaba da inganta imaninsa so hajiya maimuna wato hanyoyin da matashi zai inganta imaninsa shine ya dukufa tukuru wajen bin allah na farko musamman ma wannan wata na karatun alkur'ani aka ce shaharu ramadan allazi unzila fil qur'an watan azumin da aka sauko da alkur'ani cikin sa to ka gani idan ya mutum da ya wata alkur'ani to kaga lokacin da imani zai tabbata a cikin zuciyarsa da kuma lizintan masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutum da kaga yake zuwa yace duk sau da kaga yana yawan zuwa masallaci ya ce ka mishi shaidan imani a gani zuwa masallaci ka zo kana sallah ko ka zauna kana jiran sallah sai wani sallah ya zo to wannan ma shaidan san kana da imani ka gani ko to kaga wannan haka din lizitan masallaci ai in aka zo magariba ka aka sha ruwa ka koma ka da tarawi ai sallar isha ai tarawi ka zauna har ayi shafai da wuce da kai ba kai wani bangare ka gudu ka bar wani bangare ba a to wane na kara ma karfin imani yawwa wannan shine yaga imanin ka na haɓaka kuma da yawan lizintan karatun alkur'ani da ba da sadaka da ziyartar tsofaffi da taimaka ga jiyoyi wannan duk kana yi za ga imanin ka ci gaba zai yi insha Allah Allah ya taimake ta sannan daga karshe malam wani jan kunne ne za ka iya ka yi wa matasa game da wannan wata mai tarin albarka alhamdulillah hajji muna a karshe wannan jan kun da ya matasa shine su kama allah rikon tsakanin kashin suke addini su yau addini duka irin na addinin musulunci sosai wato a rike shi tsakanin da allah duk abin da mutum zai tabbatar da cewa allah ne aiko shi ma halatta wani sai lali a budun ya yace ban halarci mutum da ajin ba sai don bauta kaga sanadiyan ma bauta halitta ma kenan sanadiyan halitta shine dan a bauta allah ba ruwan allah da wani lafiyanka kana lafiya baka da duk wani sai an tambaye mutum da ƙuruciyanka da kai wa Allah ka gani kai Allah biyayya kai Allah bauta eh to ka tsira idan da ƙuruciyanka kai Allah ba za ka bincika ba kai ba kaga wannan wani masifa ne haka za yaranta haka za tsufa kaga duk babu bautan Allah ciki kaga wannan ba karamin ba karamin bala'i bane to ka gani to saboda haka sai a yi mu yi amfani da wannan ƙuruciyan da kuma yarantan a bauta Allah yadda ake bauta Allah ka gane a abota Allah yanda ake bautan Allah ba a fifire ba kuma a ce a ko irin na ga ana yi ko kuma daga watan azumi sai wanda daga wannan shekara sai wannan shekara ba haka ake yi ba Allah sa kuma dace Allah kuma ya taimake maka baki daya to masu sauraron mu za mu saurari eh, karatun ɗaliba makarantar norol islam da ke eh, birnin duwala malama nusaiba tukur. kallo da sauraro a nan da ya muka kawo karshen wannan shiri a nan za mu da sa'aya sai wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so. Za mu zo muku da wani sabon batun kuma, insha Allahu Idan ka kai ka za sha ruwa ga addu'a ka Zahaba zama uwa butallatul uruq wa sabbatul ajr insha Allah. To yanzu kuma sai fannin kwalama. A yau za mu leƙa ƙasar Ghana tare da Hauwa Abdulkarim Yonfaniya da baƙuwar tata don jin yadda ake haɗa salad sai a gyara zama. Sau hari layo muna tare da kubra Diamond wadda aka sunanta dai sosai kubra Ibrahim. Ko na Diza, kamfanin mu ne Diza ta kubra. mata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam <laughs> masha Allah ta yau wani abinci taki da famuna oh salad Okay. Salad. Salad. Eh, salad ga kin san wasu kasashe na yin nasu. Mm. Ni dai salad na healthy salad simple. Okay. Na fito da salad. Salad wani abu ne da na jiki in ba ka san rayuwan shi ba. Kai ka samu diarrhea. Kai ka samu food poison. Okay. Salad na san wadansu yau dai ban sani ba those days ruwan gota mhm. ake zuba masalad ruwa dai na cikin gata eh isa yana bau abinda bai da kyau na ya shiga cikin kisan kan da yake nan isa mm. salad din ka yi salad ka duba salad da kyau ya kamata ka wanke shi da kyau da vinegar ko salt water mhm. ka wanke duka an so ka sinsinke ka bubude shi ka share ka sa cikin tray iska ya bi kai ako mm. kasa ako dauda jikin salad in ba ka jara salad da kyau ban kana sai da abinci ka ba mutane food poison an zuwa n'a bi da ba san abin da ya ba su ba amma salad ne sa ga salad na sai ga carrot na carrot na kankare jiki kankarin kankare in cicire dauda daudan jiki sai in zo in zo in yanyanka ko abu jiki na kin ga mun sani ba ko training da aka ba mu na gan blender na gan grater na gan slicer amma na fi son doki hannu na na yin wannan gajiya kwama ne hyɛ de ka cikin asanka aka mm. mm. mi hɔ yasɔra mini san zo yi carrot na in slices kanana kanana kanana kan chopping board mm. do ina da karfi shin kawo green pepper in zone slicing shi kanana kanana shin ka spring onion spring onion kuma na da dauda mm. in zone jajjara shin zone yanka shi kanana kanana shin kawo radish shi kuma zone slicing shi kanana kanana yanyanka shi kanana da na yaka na na kayan nan mun shiga cikin dressing na sometimes na ina yin boss salad ya da na yin dafa liver liver anta shi na dafa na kayan shin doki hannu na mm, murza in murza shi in cikin kuma ne na dafa ciki na naka cikin tai sai in shredding shi in doki nuna in cire flake na zazzware shi kamar da ke dambu shin aji mm-hmm. aka ninki shin aji shi ya dry sa salad na kawo bo gani da salad cream gani na kawo su liver da su chicken na mm-hmm. ya ban sun saran sa stakis da su sadi mm-hmm. amma cream nan da yana nan ya sani na kare shin kawo tray na nice tray shin zon fara na lay salad na cikin tray na na shirya shi ne in rectangle shin ba sakan bayan shi in kewaya shin zon sa green pepper da na slicing shi circular nan mm. ezigui eh, cucumber na mance cucumber mm. na slice cucumber shin zo sa cucumber kai shin zo zuba carrot kai shin kawo green beans na mm-hmm. in zo zuba kai mm-hmm. shin kawo yellow corn in zo zuba kai in kawo spring onion in zo zuba kai in kawo in ako pear ma na iya sa fai kai shi yanzu oilin liver nan shi zo zuba kan salad shi na muza shi spreading shi kai chicken nan kuma na shredding shi shi zo zuba in zuba kai ba make so na arrange mhm shi zo in zo zuba shi kuma mhm. kai in sa spring onion in sa carrot in sa cucumber in sa eh, naman kaza da liver salad cream nan in doki kato dai in diba kamar side ga guda side ga side ga side ga sometimes kuma shirya kayan nan duka sana kawo cream na eh sometimes kuma ban sa cream kai ina dish ne in sa kan side plate mhm. in kai kana so don wadon su ba su son cream because of healthy lifestyle mm it's better you eat salad without cream mm -hmm. and liver da chicken duka they are protein so there's nothing wrong with it shin sa on the side shin kawo foil e. zon sa kai shin aji to wannan salad in ka ci she kwana she gobe da safe <laughs> da me ake cin wannan brodo ka ka ci da shi brodo ka ka ci da shi pano ka ka ci da shi jollof ka ka ci shi ka dai haka nan ka tattauna kuma kana shan tea da shi biredi ya kakannin da aka ci saladin. Wannan saladin gane ne ko dai saladin? Saladin dai na gaggama ko ni na gari. Aha, na gaggama. Wadansu kuma su yin su sa cream su mix. A'a, inda ki serve mm-hmm. table etiquette kaki mix ba shi. Kai kina son ya jima a ciki. Mm-hmm. Ki san wani saladin ana yi bai jima sai bata. Esa kaki sa naman ciki. Mm-hmm. Liver nan nan kaki sa ciki. Naman kaza ma kaki sa. Kin separate duka ne. Inda da zo a ci. Esa ga green pepper cikin separate bowl. Ga salad da kanshi separate bowl. ga spring onion ga cucumber ga reddish ga liver ga chicken ga sardine ga suna kan table yasa wanda dai ci ya zo shi da kanshi bai so wan don a lot of people are allergic to a lot of things mai shi da kanshi ya select wanda yake so in cikin fridge ne kuma shi ki sa shi bai komi bai komi cikin mm. fridge amma starkies da sardine da ka bude mm. don ba ka bude ka sa cikin fridge mm bai da kyau becomes poisonous in kina so ki sa cikin fridge sai ki zuba cikin bowl tukun ki sa cikin fridge wato kina da staki eh eh yana cikin gwangwani bai da kyau ba sa gwangwani cikin fridge eh e ka ki bude ma in mm-hmm. ba ki yi ready ki ci ba mm-hmm. ka bude oh, is poisonous. yi e Because of the can. Kin gan yau ga ko kansa, ako ciwo-ciwo da yawa. Na ji wai cikin abinci mu da muke ci shi ke kawowa. Ina gan kaman in kayan ga da ba mu pay attention. Maybe muka sa hankali ya yaba lifespan mu on earth mu mata muke mu muke samun kansa pa isa muka duba wanga abu duka ya yi stop shi Muna maka marhaba zuwa wannan wata arziki marhaba. muna maka marhaba zuwa wannan wata alfarma marhaba ina mai karfafa maka ubangiji ya zati na imani da kai ka mazumin ga mun daki dalbarkacin ka da mu fara da bismillahi aka za mu gan karshe kuma da alhamdulillahi welcome the great man muna maka marhabi sharon ramadan welcome the great man muna maka marhabi sharon qur'an sauraro duka-duka abinda ya sawaka kenan a shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin wakiliyar muryar Amurka Maimunatu Sado da ta yi hira da bakon nata Malam Imam Shehu Awwal da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da sauran abokan aiki. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa a huta lafiya. bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare